Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma da FM Dalol. Za kuma iya kama mu ta tashar muta ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi ta ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu a kodayaushe aka so ta shafin yanar gizo a dandalin ivoyahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da warhaka. Yusuf Aliyu Harande ne da abokin aikina Abdulaziz Adali Toro daga nan birnin Washington DC. muke farin cikin sake dawo muku. A cikin A cikin shirin namu za ku ji cewar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaɓenta na fidda ɗan takara da za a gabatar a gobe idan Allah ya kai mu. A jamhuriyar Nijar kuma ba a bar su a baya ba wajen gudanar da bukukuwan ranar malamai ta duniya. Muna tafe da wannan rahoto. Muna kuma tafe da, wasannin kwallo daga jamhuriyar Kamaru. Sai kuma a buɗe layukanmu wanda za mu buɗe idan Allah ya kai mu zuwa anjima don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma abubuwan da suke damunku. Lambar da za a kira mu ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar kafin nan sai ku ji yadda duniyar take. A yau Juma'a ne gwamnatin Somalia ta tsaye da hukuncin cewa ba za a bar tsohon shugaba na biyu na kungiyar Ashabab shiga takarar shugabancin yankin kudu maso yammacin yankin kudu maso yammacin kasar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron cikin gida ta fitar ta ce muktar rubo ba zai iya shiga takarar shugabancin kasar a daidai wannan lokaci ba rubo wanda aka fi sani da suna abu mansur ya bayyana takararsa a ranar alhamis a gabanin ɗaruruwan masu goyon bayansu a wani taro na musamman a garin baidoa Hukumomin ƙasar Pakistan sun kama shugaban 'yan adawa Shabbas Sharif a yau Juma'a inda ake zargin sa da cin hanci da rashawa yayin da sabuwar gwamnati ƙasar ke ci gaba da ƙarfafa matakan kama masu gudanar da ayyukan asha. Tuni hukumar yaƙi tuni hukumar yaƙi cin hanci da rashawa ta nab ta tabbatar da ƙarfafa cewa an kama shi sun ce lamarin na da alaƙa da wata makosha da ya yi wajen makale wasu kuɗaɗe na gina gidajen marasa galihu a jihar punjab yayin da yake a zama minista wannan ɗan siyasa shine shugaban babban jam'iyyar 'yan adawa ƙasar pakistan wadda aka fi sani da suna plpl kuma shine karamin kanan tsohon firaminista nawaz sharif wanda ake zarginsa da laifin aikata mundahana an ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da matan da suka jijiki ta hannun maza da suka yi lalata da su na jamhuriyar demokradiyyar congo mai suna denis mugwage da kuma nadia murad wadda 'yar fafatika ta yazid wadda ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar isis a iraki kwamitin ba da lambar yabo ta ce ta zaɓi mutane biyu ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walaƙancin tilasta mata jima'i ala tilas a matsayin wani makami na yaƙi kwamitin ya lura da cewa mugwagwi sananne ne a ciki da wajen ƙasar shi saboda dagewarsa wajen hana amfani da jima'i dole a matsayin makami yayin da ita ma murad wacce ita kanta ta fuskanci irin wannan tilastawar mace da ta lasa takobi ba za ta amince da irin wannan tazartowa da ake wa mata ba. sojan ƙasar faransa sun fara wani bincike a kan ɓacewar wani babban jami'in hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol ming dan asin ƙasar china uwar gidan ming wadda ke zaune birnin lyon na ƙasar inda babban ofishin hukumar 'yan sandan duniya take ta kai ƙara ga 'yan sanda bayan ta jima ba ta ji labarinsa ba tun ziyarar da ya yi a ƙasar a ƙarshen watan satumba ming dan shekaru 64 da haihuwa tsohon ministan kula da harkokin tsaron ƙasar china ya samu wannan matsayi a watan nuwamba shekarar 2016 na zaman shekaru hudu ya kasance ɗan ƙasar china na farko da ya ɗauki wannan mukami. uwar gidan shugaban ƙasar amurka melania trump na ci gaba da yin ziyarata ta afirka inda take a kenya a yau juma'a tana mai da hankali da kuma nuna damuwarta akan dabbobin kasar da ke fuskantar kalubale Uwar gidan shugaban kasar ta kai ziyara a filin kula da dabbobi wato Nairobi National Park domin ta gano yadda yankin gabashin Afirka ke yi wajen kula da giwaye da kuma karkanda da kuma yadda ake ciyar da 'ya'yan giwaye. Uwar gidan Trump ta kai ziyara ga gidajen marayu inda aka yi waƙoƙi da raye-raye da marayun da maraicen ranar juma'a a filin gidan kallo da ke birnin nairobi wannan dai ziyarar ce ta farko da uwar gidan shugaban ƙasar amurka ta yi a afirka kuma ziyarar ta ta farko da ta yi ita kaɗai wadda ta haɗa da ƙasar ghana da kuma malawi Ƙasar masar za ta zama ƙarshen ziyararta na ƙasashen hudu na afirka domin mai da hankali a akan rayuwar yara ƙanƙana, fannin ilimi yawon buɗe ido da kuma kula da lahiyar dabbobi Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar adawa a Najeriya na gudanar da shirye-shiryen ƙarshe don gudanar da zabanta a gobe idan Allah ya kai rai. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Lamido Abubakar, ya duba muna yadda wannan shirye-shiryen yake gudana. kawo yanzu dai birnin fatakwal da ke jihar Ribas a yankin niger delta na ci gaba da tsinkewa da jama'a musamman 'ya'yan babbar jam'iyyar adawa ta pdp kama daga manya har zuwa kanana, kuma mafi yawancin hutal-hutal da gidajen abokani na wannan jam'iyya ta pdp da suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar don gudanar da zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa suna nan suna cika ko ina a faɗin jihar ta ribas kuma abin la'akari da shi shine kamin gobe asabar wato ranar da za a gudanar da shi wannan zaɓe shine na batun tsaro domin duniya ta zura ma jihar ribas ido da hakan ne ma na ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ribas jihar da za a gudanar da shi wannan taro domin jin yadda shirye-shirye suke a kasa na tsaro don tabbatar da an fara wannan taro kuma an ƙare cikin nasara ba tare da tashin hankali ba musa inamdi omoni shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ribas Abbas ya ce. As a command, we have made adequate deployment for PDP National Convention that we be in Port Harcourt tomorrow, starting from the airport. Yana cewa ne a matsayinmu na rundunar 'yan sanda, rundunarmu ta riga ta yi shiri tsaf domin gudanar da wannan babban taro na jam'iyyar PDP tare da cikakken tsaro kuma mun girke jami'an tsaronmu a sassa daban-daban na jihar Taribas, kama daga filin sabka da tashin jiragen sama da ke birnin na Fatakwal har zuwa cikin gari musamman inda za a gudanar da shi wannan taro ina mai tabbatar maka da cewar komai zai tafi lafiya. So far so good we are top of our game and this will be seamless as far as we are concerned. Bayan tabbatar da batun tsaro a jihar ta cewa komai na nan kalau mai magana da yawun shugaban jam'iyyar ta PDP na kasa, Shehu Yusuf Kura ya yi mini ƙarin bayani akan shirye-shiryen da uwar jam'iyyar ta kasa ta yi domin fara gudanar da zaben na gobe gobe asabar gama abin da yake cewa To, a Lamido abin da aka shirya za a yi gobe in Allah kai mu karfe bakwai Allah da za a fara tantance dalige. To, wannan aikin za a yi tun daga karfe bakwai har zuwa karfe goma na safiya. To, daga nan kuma za a fara shi babban taron ta hanyar gabatar da 'yan takara yayin da shi kuma shugaban jam'iyya kamar yadda ka sani ci Uche Second shi ne kamar shugaban babban taron. Daga nan ne za a fara kowanne an tsara wakilan 'yan takara za su shiga sannan kuma jami'an da za su kwamiti gudanar da zaben wanda an riga an buga sunayensa na cikin kwamitocin da za a yi duka za su. Yawa, to Alhaji Shau Yusuf Kura misali ah, batun tsaro wani babban abu ne da duniya za ta saka ma ita jihar Rivers ido da za ta ɗauki bakuncin wannan kamar eh, kun gamsu da irin matakan da ga an ɗauka a inda za a gudanar da shi wannan babban taro? Alhamdulillah wannan ɗaki ko kuma wannan guri da aka shirya kamar yadda ka sani ka ta katafaren guri ne kuma gwamnatin jihar Rivers ta tanaji duk abin da ya kamata su sanata. jami'an tsaro sun yi dukkanin shirin da za su yi ba mu da wata fargaba insha Allahu za mu taron nan lafiya za mu gama lafiya. Eh to akwai kokari da aka yi na cewa duka 'yan takara za su sa hannu a kan wata takarda ta alkawari yarjejeniya ta mutuntaka cewa idan an yi zaben nan an gama to duk wanda Allah ya baiwa nasara duka sauran 'yan takara guda goma ko guda goma sha ɗaya. A bayyana take ya cewar zaɓuɓɓukan fitar da gwani da suka gudana a sassa daban-daban na Najeriya musamman jam'iyyar APC na ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a musamman tashe-tashen hankulan da suka faru da salwantar rayuka da jikkata mutane da dama wannan taron dai 'yan Najeriya na fatar a yi shi lafiya a ƙare lafiya ba tare da an kwata abin da ya faru ba a 'yan kwanakin nan yan takara sama da goma ne dai za su fafata a zaben na gobe lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar sai kuma mu karkata zuwa jamhuriyar niger inda aka gudanar da bukukuwan karrama malamai biyo bayan kira da hukumar unesco ta yi na ware wannan rana don jinjina ma ayyukan da malamai ke yi a gaba ɗayan duniya sulaiman barma cikin yanayin annashuwa da raha aka gudanar da shagulgulan sallar malamai ta duniya wacce kungiyar unesco ta keɓe tun a 1994 domin karawa malaman makaranta azama akan aiki bisa la'akari da mahimmancin da suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba taken ranar ta bana na mai nuni akan bukatar maido da darajar aikin malanta malam sanusi alhaji samro shine ministan ilimi a matakin sakandare a nan Nijar. babu abin da za a yi yau wani ci gaba a duniya duka gaba daya in babu ilimi in ko an yi zancen ilimi kenan an yi zancen mushallafal tanda shi ne mai bada ilimi idan shi ne wagga rana take da muhimmanci sosai mu wajen mu rana ce wadda take gwada muhimmanci mushallafal sai dai wasu kungiyoyin malaman makaranta na zargin mahukunta da yi wa sha'anin ilimi rukon sakainar kashi saboda haka nema gwamnati bata damu da halin rayuwar malamai ba in ji mataimakin sakataren kungiyar sinasef sherif isuhu ko anda a yau ma nake maka bayani ba su samu albashin suna watan da ya shuɗe ba tunani na zai je gare su kuma zai je ga hannun malaman makarantun da ke karkashin itace karkashin ruhun da babu ta rufe karkashin hali wanda yake bai dace ba kuma suna nan suna koyarwa suna cikar da aikin su iri yadda ya kamata ina fatan allah ya sa za mu cimma ranar da da mu da gwamnati za mu zamna mu yi yarjejeniya sosai nijar kowa ya sani ilimin makaranta ya tabarbari saboda abubuwa da dama kamar irin haka shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a shanahima ya bayyana cewa hukumomi sun fara yunkurin soke aikin koyarwa a ƙarƙashin tsarin kwantaragi domin maye gurabe da tsarin cikakkun malaman makaranta da ake kira na dindindin. bi ka san in ba malami ba kwararre bane an ga malami wanda bai iya shi zai bata sunan waɗancan malaman makaranta. Kenan yan malamai kwararri ne in ya kasance wanda suke masu kuzari ake doka. ana sa su ake makaranta zai kasance wato a ce a wani dama da yake lakwal babban mai ilimi ne shi aka shi lakwal. Nan ana biyu ba a gani kamar siyasa da aka ta abin kwantaragi an ga siyasar nan kudin sabuni ba. Ana tunani ai tsari saboda wannan siyasa ta ɗauka 'yan kwantaragi a bacewa da bata da da kyau domin kara malaman makaranta azamar aiki gidauniyar tattalin iyali ta uwar gidan shugaban kasar nijar dr malika isuhu ta bayar da kyaututtukan da suka hada da filayen gini babura kwamfutoci har ma da lambobin yabo ga malamai da suka fito daga sassan wannan kasa bayan da bincike ya gano su da nuna kwazo da son aiki saboda haka ta gargade su da su ci gaba da wannan aiki na taimakon al'umma il nous faut travailler sur les de la baisse du niveau scolaire Redonner à l'école ses lustres d'antan. L'école qui est un lieu de socialisation de l'enfant, un lieu de partage du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Sule Moumouni Barma, Moulière Amarka, de Yamai a jamhuriyar Madalla Moumouni Barma. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamun mu kai ga shirinmu na gaba, waɗannan za su zo muku wanda za su zo muku yanzu kuma sai ku shakata da wannan wakar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wa muke da shi a Sokoto daga? Abdullahi Magalati Show. To, Mala Abdullahi kana lafiya? Lafiya ba. To, me kake tafa da shi? To, ina so in kira ga mai girma gwamnan jiha. Hello? Ina muna jin ka ci gaba. Mala Abdullahi muna jin ka, muna jin ka. mai gina da zan ja da Allah shi sun sabta mai ta tare garin yi kashi kwashe mula kuɗi mu kashe mula su gaban zaga ayyukan kasuwan yau a cikin jiha ni ba a mana ba za a kashe mula kuɗaɗe mu gaban za wajen takarar shugaban ƙasa jiha ta buwaya. to Allah ya sa sakonka ya kai. Masha Allah. To Bauchi wa muke da shi daga Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka mai magana sama Sama'ila ya fawa kajin ma da shi karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna sauraron ka. To alhamdulillah ina so in bayyana ma duniya dai shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban hukumar da shugaban fati na kasa Adam Ashimale. Ko dai jihar Bauchi ba a yi baɗe ba. An mana naɗi jihar Bauchi ya kani. Shugaba Muhammadu Buhari mun san shugaba ne mai adalci kuma shi muke yi kuma muna APC ni dan APC ne amma jihar Bauchi ba a mana adalci ba. Zaben Bauchi Sankaran mu mun yi zaben ma a lokal gamma dina an hana mu zaɓe sassan lokal gamma an yi zaɓe dan takarar mu bafa alimu ya ci zaɓe amma an kashe mana zaɓen mu don haka dai ina kira ga shugaba muhammadu buhari ya sani da shugaban shugaban jam'iyya na ƙasa adam ashima da jihar bauchi ba a yi zaɓe ba shugaba buhari ya duba wannan abu da idon rahama domin gaskiya mu apc shi muke yi idan ya ga abubuwan nan ba a duba mana ba apc za mu bar shi ma ba za mu yi shi ba za mu yi hakuri ba mu zuba masarautar allah ido To, wa muke da shi a Kaduna? To, assalamu alaikum. Da ka ɗan kashe rediyon ka, ka kashe rediyon ka. Na ma kashe shi. To, bismillah. To, suna na Abdullahi Musa Sogiji. To, muna jin ka. A daidai wannan lokaci na kira ku ina nan daga nan baban na Abba Plaza ne a kasuwar Barcin Kaduna, Najeriya. To, muna jin ka. Abin da nake so in yi magana lallai an kaɗa gangan siyasa. To, kira zan yi ga 'yan uwana 'yan najeriya musamman matasa da wallahi mu yi karatun tanasu idan ba mu manta ba mun ba da lokacinmu wurin zaben shugabanni a baya wasu kuma sun basu mana abin da ake so ba to abin da ya kamata mu tsaya mu duba 'yan takara na gari waɗanda za su haifar mana da ɗami ido za su taimaki rayuwarmu za su kuma kawo mana ci gaba a ƙasar mu Najeriya sannan matasa mu ji tsoron Allah kar mu bari wasu daga cikin 'yan siyasa su yi amfani da mu wurin shiga bangan siyasa ko ko yin abubuwan da bai kamata ba yana da kyau mu gyara domin a gudu tare a tsira tare. To, mun gode. gidi daga nan baban na Abba Plaza kasuwan barcin Kaduna Najeriya. To, wa muke da shi a Kaduna kuma? Yusuf Aliyu Harande barka da yammaci. To, barka da wake magana. Sunana Murtala ina kira ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala muna sauraron ka. To, Madal abin da yake tafi da shi ne yau Juma'a nan muna kara jinjina wa sojojinmu na najeriya duba da kuɗi da suke gano gawon wannan jarar alkali to duba da gaskiya kamata su kokari su gano matsalolin ya aka abin ya faru kuma a ɗauki mataki a sai kuma gaskiya dukkan mu kusan mabuga wayan a na wannan sashi na mura amurka muna cin jimami da damuwa duba da yadda kuka ce rabin ma'aikatan ku ko da za a sallame su so muna ƙara roƙo da Allah a duba wanda bai da wani matsala a duba a yi adalci a ba shi hakinsa wanda ke da kuskure kuma a ɗauke shi kuskure ne da fatan dai ku don a ci gaba da raya wannan tasha na sashen hausa na murya amurka da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode to wa muke da shi a nasarawa kuma. mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar murya nasara jihar nasarawa. to malam bashir muna jinka. ka. to a gaskiya wannan kowace na taya 'yan takarkari waɗanda suka shiga zaɓe na fidda gwani a najeriya waɗanda suka samu nasara muna taya su murna kuma waɗanda ba su samu nasara ba yana da kyau su rungumi kaddara kuma a gaskiya wannan zaɓe na fidda gwani na wannan shekaran a gaskiya ban taba ganin irin shi ba kuma ya zo ma da mafi yawancin siyasa ba zata to hakan muna fata tunda an yi waɗannan zaɓuɓɓuka lafiya to muna fata zabe mai zuwa na gama gari za a yi shi lafiya gama lafiya to allahumma amin da ganin lafiyan bari bari shi lafiya to wake magana akan layi sunana isi ya lale daga madara shakar dokshin to mala isa ka muna jin ka ni ra'ayina a nan shi ne wannan abubuwa da suke faruwa a jam'iyyun nan guda biyu yana da kyau mu mutanen gari mu tsaya mu duba idan jam'iyyun nan ba a yi adalci ba mu nemi ko wani jam'iyya ne ma mu wani baya wanda muke ganin shi ne zai kai mu ga tsira mu zaɓe shi ko da ba pdp ko da ba apc ba to mun gode shi ne mafi ala to mun gode sai wa muke da shi akan layi wa muke da shi kan layi kuma To jama'a kada dai ku manta za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma abubuwan da ke damun ku a yankunanku. a lambar mu dai wannan wanda kuka sani ita ce za ku kira mu a ku bayyana muna duk abin da ke damun ku don ku sanar ma duniya da halin da kuke ciki a wake magana kan layi mai magana Ahmadu Abdullahi ne daga Fatasku to Fatasku Malam Ahmadu Abdullahi muna jin ka to ni ra'ayina da zan bayyana yau ne. eh a zaben yan samar election da aka yi ta yi na jihar mu gaskiya ba mu ji daɗi sai da duk mutane da suka ci ba wanda yawanci talakawa suke so bane yawanci kawai duk da wanda talakawa suke so bane eh. saboda haka mu gani muke jami'ar abc mata kuma ta kawai ɗauri ɗauri saka kawai ba wai na ba talakawa su bira su zaɓi su bane To Allah ya sa saƙonka ya kai ga inda aka so. So wa muke da shi da Bauchi wake kan layi? A kuna magana ne da Muhammad Awal Baba iya da shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. To muna jin kamalan Muhammadu. Wallahi tallahi yanzu ta ina nake maka tun karfe bakwai da safe muke nan sai wai za a yi zaɓe an ba malaman zaɓen jama'a ko wasu nan da ƙar wallahi da gwamnan jihar Bauchi da shugaban zaɓe na jihar Bauchi zan kashe APC a jihar Bauchi. Ba ga yawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wallahi sai APC a jihar Bauchi kuma duk jama'a jihar Bauchi suna gode wa Buhari amma wannan karan ba da shi ba in dai bai zo ya gyara ba jihar Bauchi ba gwamnati ya kai ATC gaba ɗaya kaba jihar Bauchi da shi da shugaban zaɓe. To Kaduna wa muke da shi a Kaduna? Wa muke da shi a Kaduna? Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Salam harambe barka da dare. Barka da warhaka wa ke magana. suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To yau in ka lura zaka ji murya ta cikin jibami saboda kisan da muka samu na wannan alkali da aka kashe aka tura cikin wani rafi a nan Jos. to muna kira gwamnatin najeriya ya kamata wannan guri ta cike wannan gari wannan guri na rami da ake jefa mutane saboda abin takaici za a ga akwai motoci akwai mashinan mutane akwai kuma gawawaci da aka samu a ciki don haka sojojin najeriya ku karɓa wannan ƙauye ku zama da shi barikin sojoji domin a samu ci gaba a wannan jiha da fatan za ku tashi lafiya kuma muna kira ga delegate wanda suke zuru idan gwalawa abdan juma salisu abdan juma pa wanda yake shine wanda yake tunanin zai kawo ci gaba a wannan yanki na zura a majalisar dattawa Najeriya Najeriya da fatan ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gobe. To muna godiya ga duk wanda suka samu damar bugowa don su bayyana mana ra'ayinsu a gobe ma rana ce idan sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu mu sake baku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka cap ahmad ahmad ya ziyarci shugaba biya na kasar jamhuriyar kamaru anda suka tattauna batun karbar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasar za ta hada shekara tara kan haka ne na yi hira da malam zakar sa'ad mai sanya idanu ne kan hada cin kofin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru saboda sami ito ne ya tattauna da eh, ahmed ahmed saboda eh, zo ya gana da shugaba biya kasan yadda na gama wancan lokacin ahmed ahmed na kan bakan shi cewa shi bai da izinin wato kwato wa kamaru gasar da ta kanta ta ce za ta wato hada shi sa da farko yayin da aka tuntube shi ya ce a fara gode masa Melito saboda shi ne sa ya kawo shi wannan wajen kuma sun tattauna da shugaban kasar Kamaru shugaban kasar Kamaru ya sake wato daukan alkawari ya sake wato bayar da alkawarin cewa za su cimma burin su na wannan gasar shi dai ahmad babin da ya ce a gaban shugaban kasa ya ce fatan shi dai kamar ta kabe wannan bakunci amma amma malawal akwai aiki sosai saboda duk abin da ake faɗan nan don tattaunar su kai duk siyasa ce muna jiran dai bayan zaɓe saboda a wani lokaci ne za a sani ko za a yi ko ba za a yi ba babu wato wani tsaro maman abul garba mama abul garba akwai wato matsaloli daban-daban idan zan lissafa maka za mu kwashe wato kusan watanni muna maganan tsaro a kasar kamaru babban problem ne yanzu hakan nan mala awal bayan da za a ce za a haɗa gasar wato cin kofin afirka a wannan shashin a yanzu da muke nan wannan kan babu tabbas a kai kana ga zai ci da kamaru wannan kenan eh za a iya cire kamaru dole ne a ce babu tsoro mala awal bayan da za a dauki yan wasa da saka su a cikin wato abin da ba su sani ba cikin tarzoma cikin tashin hankali da kashe-kashe da su mutane nawa suka suka rasa su a wannan shashin sojojin ma ba a bar su ba al'umma suke wajen ma ba a bar su ba mama awal garba muryar amurka da kasar kamaru yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai ga shirinmu na gaba wanda za mu ji labarai amma yanzu a takaice. A yau Juma'a ne gwamnatin Somaliya ta tsaye da hukuncin cewa ba za a bar tsohon shugaba na biyu na kungiyar Ashabab shiga takarar shugabancin yankin kudu maso yammacin kasar. Hukumomin kasar Pakistan sun kama shugaban adawa shabas Sharif a yau Juma'a inda ake zargin sa da cin hanci da rashawa yayin da sabuwar gwamnatin kasar ke ci gaba da karfa matakan kama masu gudanar da ayyukan asha. An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da mata da suka jijiki ta hannun mazan da suka yi lalata da su na jamhuriyar demokradiyyar Congo mai suna Denisa Mukwagwe da kuma Nadia Murad wadda, 'yar fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki. sojan ƙasar faransa sun fara wani bincike akan ɓacewar wani babban jami'in hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol Ming Honi ɗan asalin ƙasar China. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Eh, godiya ta musamman ga abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya bada umarni Dan da kuma injiniyan mu na yau Sidrak. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a kwana lafiya.